himma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko shirin ya karɓi bakuncin wani ɗan Najeriya ne kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. sunana haruna bello madobi a ah, haruna bello madobi ah, a ina kake da zama a nan cikin amurka eh ina zama a nan maryland ne kusa da washington dc tun yaushe haruna ya zo amurka na zo nan tun um, watan disamba alaf dubu biyu da goma sha ɗaya tun daga wannan lokacin mal haruna yake nan amurka kenan eh yau kusa da shekara na na ce bakwai kenan to da malam haruna zo wani aiki yake ko kuma wace sana'a yake yi eh to da na zo da na farko dai na fara zuwa sai da na nemi aiki domin na aiki na san kan yadda kasan take kafin na zo na fara sana'a na. Ya aka yi Malam eh. Haruna ya zo Amurka ne shin eh, aiki ya kawo shi ziyara ne ko ko dai ya samu irin rehudun nan ne da ake samu na zo amurka kyauta eh ni dai na samu wannan um, takarda ne na wanda za a zo Amurka um, kyauta kamar mutum ya zo da zauna ya zama uh, su ba shi dama su ba shi aiki kuma ya zama ɗan ƙasa bayan um, wasu lokuta da zai zauna a kasan nan kuma na zo tare da iyalina ne tun wancan lokacin shekaru bakwai kenan kamar yadda ka ce. Eh kamar shekaru saurakirin shi zama ya kai shekaru bakwai. Yau to ka fara bamu bayanin abin da kake to tun daga wannan lokacin me kake yi kawo yanzu? Eh gaskiya tun daga wannan lokacin sana'a da nake dai shine sana'a sai da motoci. Ina sayan motoci ina aikawa gida Najeriya kuma ina sai da wa'ansa a nan. wasu mutane suna suna aiko mun kuɗi su ce suna son mota wasu kuma idan na sai ma wani ya gani saboda tana da kyau sai tambaya wa ya sai mai sai ce ai wani ne ana ce mai haruna yana zama Amerika ga nan ba su mutane da yawa ma gaskiya ana so sai musu motoci wanda ma ban ma ni ban ma taɓa ganin su ma ma rayuwa na amma kuma ina suna aiko mun da kuɗi saboda yadda na sai musu motoci na aika musu kuma har yanzu sana'ar da nake kenan da da ka zo baka nemi aikin gwamnati ba kenan sana'an kan kawai ka fara kai tsaye mm, da na zo yadda na ce um, ina so na dan nemi aiki domin na san na san yanayin kasan to aikin ma dai da na nema daidai ni dai dama cikin a Najeriya gaskiya ba wai aikin gwamnati nake ba sana'a na rake to kuma na riga na saba da sana'a na san aikin gwamnati da wani aiki gaskiya ba zai mun min yadda nake so ba gaskiya ni mutum ne wanda nake son mai son cin gashin kansa yau wanda ina duk lokacin da na ga dama zan bar sana'a da ake na dawo gida na zauna da iyali na na ga dama na fita ni abin da ya sa nan na kama sana'a na a kasan nan to yawa to to malam haruna ka ce mota kake sayarwa a gida najeriya kai kake sayarwa ko ko ha anan kakan sayar a'a hadda ina da rajista a ina da rajista wanda zan iya sayarwa na sayar na saya na sayar a nan kuma ina da rajistan da zan saya na aika gida Najeriya kullum ban da wata sana'a da ta wuce wannan saboda in ma ban sami in ma ban samu wanda zan saya na aika gida ba zan saya na sayar a nan so irin irin license da nake da shi da shi kenan to malarura in wani ya ji gida cewa haruna sayan mota yake ya sayar zai ɗauka haruna akwai kuɗi masu tarin yawa shi sana'ar mota nan bai bukatan jari mai yawa ne ko ko dai akwai jari ne bakin gwargwadon hali eh to gaskiya dai um, ba wai kuɗi ne masu yawa ne na rufin asiri ne dai da um, Allah ya bani rufin asiri dai shine kadan kaɗan sa kuɗi kaɗan sai karan mota ka sai kaɗan sabon riba ka abin nan ka ci da iyalin ka biya kuɗin haya ka biya duwani wani kuɗin za ka biya gaske kenan ba wai irin babban eh, irin wanda ake a Najeriya ba ga mutum yana da dila ya bude abin nan to gaskiya ni dai sai da saiwa na yi kamar zan iya cewa kamar dan gwangwan nake dai ban dai san yadda mutane za su fasara abin nan ba saboda ka san yadda zaman kasar da ke yadda za ka samu kuɗi kuma wata na karewa da za ka kashe su ka biya haya ka biya kuma duk wata mu ka san muke biyan kuɗin haya kuma kuɗin za mu biya a wata ɗaya shine mutum zai biya can gida na shekara biyu ma wani lokacin ya danganta da irin gidan da mutum yake to saboda haka rufin asiri dai inda muna samu muna ci muna muna ciyar da iyali to alhamdulillah ya asiri dai arfe eh, yanzu yanzu ma haruna akalla kaman a lokaci guda kakan tara mota nawa na sayarwa nan kusa da kai ko kuma kaman nawa kakan aika gida Najeriya eh gaskiya yawanci wanda nake aika a Najeriya yadda na gaya maka farkon wannan kiran ne mutane suna aiko min da kuɗi na sai musu manya-manya da dai wanda dan dama-dama dai ba kuma manya-manya sosai ba kuma a nan kuma ina sayan motoci lokacin da na je wajen sai da na sami arha kuma na gare ga wanda zan sayar nan da na samu kuɗi wanda ba za ta ajiye mu kuɗi ba sai na je na saya kuma wani lokacin na iya tara a nan akwai lokacin na tara wajen motoci ashirin. Motoci ashirin? kuma gashi ka ce jallin kalilan ne mala haruna da ta anan domin ko lokaci ya ɗaga mana hannu a cikin shirin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masu are lokaci ya muna abin da ya saba yanzu amadun bakon namu haruna bello madobi da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da musa shi ta yin gahayin riga da busa ta ke riga in ji fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu in ne shi ta kasawa nare na kiba Muhammadu in ne shi ta kasa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alhari